gwamnatin najeriya na shirin bayar da tallafi kashi na biyu don tare da komada a najeriya yayin da 'yan najeriya ke kokawa da irin halin da suka samu kansu ciki na kuncin rayuwa da kuma matsalar tsaro gwamnatin ƙasar ta ce ta yunkuro don baiwa jihohi goma sha biyu tallafin kudade don miƙawa ga talakawa masu sana'o'i najeriya za ta ba da talakawan wasu jihohi sha biyu tallafi ta hannun gwamnatocin jihohin a ci gaba da tsarin bada albashi ga masu sana'o'in hannu da gwamnatin ta fara a watan satumba bana da zuwa yanzu dai jihohi sha biyu masu dubban mutane da ke da ƙananan sana'o'i suka amfana a karan farko daga cikin naira biliyan 75 da aka ware shirin tallafin da take bayarwa ta hannun gwamnatocin jihohi na daga cikin wata hikima da gwamnatin ta najeriya ta bullo da ita domin ƙarfafa gwiwar masu ƙananan sana'o'i don su yi dogaro da kansu su kuma samar da ayyukan yi ga 'yan uwansu matasa masu neman aiki waɗannan kuɗaɗe ne da gwamnatin najeriya ta ware ta yadda shirin zai samu nasara da ya kamata a cewar ministar masana'antu maryam yalwaji katagun ranar litinin mai zuwa ne za a fara biyan jihohi goma sha biyu don amfanar talakawansu kama daga masu keke afe da babura da direbobi masu motocin kansu yalwaji ta ce kowane mai sana'ar hannu na iya samun wannan kuɗi da gwamnati ta ce a bada su kyauta amma wani mai masana'anta da ke jihar kano habibu lawal kofar wambai ya koka cewa ba duka masu masana'antu da kananan sana'o'i ne sukan san wannan batu na tallafi ba saboda haka yake kira ga gwamnatoci tun daga ƙananan hukumomi da na jihohi da ma na gwamnatin tarayya da su yi amfani da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane akan wannan tallafi kuma a baya sun ɗan samu matsaloli a lokacin hirin gwamnati na yuwin a halin yanzu kamfanoni dubu ashirin da shida sun riga sun amfana da aka biya ma'aikatan su dubu ɗari da ɗaya da suka riga suka samu su kai tsaye